من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم hasbunallahu wa ni'mal wakil amma ba'adu asalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ya jama'atul musulmi bayan gabatar da mukaddama da gaisuwa ta addinin islama muna ƙara godiya ga allah maɗaukin sarki wanda cikin ikonsa da kuma ganin damarsa allah maɗaukin sarki ya kawo mu daidai wannan rana ta alhamis kuma a daidai wannan bagiri wato masallaci da muke haɗuwa domin ci gaba da karatun wannan littafi mai tarin albarka shine kitabu riyadu salihin na malam imamu nawawi. kuma muna cikin babi na bakwai wanda shike mun ɗauku bayani ba mu ƙari ba sai lokaci ya tuke muka tsaya nan yau kuma in allah yadda za mu tashi hadisi na da 78 a ƙidan hadisan da a cikin wanga littafi mala ya ce alhamisu hadisi na biyar an jabir radiyallahu an an karɓo daga jabir allah ya ƙara mai yadda annahu gaza nabi sallallahu alaihi wasallama ƙibala na jirin wato annabin rahama alaihi salatu wasalamu ya taɓa yin wani yaƙi wato wajen ƙasar najat aka ta aka yaƙi kafurai an ka dawo falama ƙafala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ƙafala ma'ahu lokacin da annabin rahama alaihi salatu wasalamu ya dawo daga can yaƙi na wajen najat ya dawo hina tare da sahabbansa masu yawa fa'adar da katuhumul ƙa'ilatu fi wadin kasirin idwahi wato kasirin idwa sai wato kwantawa a huta ya kan musu a wani wuri wani bagire wani kware mai yawan ita nan da aka ce ma idwa malamai sun ce abinda aka ce mai idahu duk wani icce wanda adda kaya ana ce mai idahu inda icce na a gaban ƙasa yana da kaya ga jiki ne ana ce mai idahu fanazala rasulullah sallallahu alaihi wasallama sai manzo allah sallallahu alaihi wasallama ya sauka ga wannan kware mai yawan icin idahu wata farraƙa nasu yastazilluna bai shajari sai mutanen da ata da shi sahabbai ne suka watsu suka rarraba aka samu suka yi kungiya kungiya suna neman inuwa suna shigewa suna hutawa suna dan kwanan rana nan na hutawa an dawo daga yaƙi wani zala rasulullah sallallahu alaihi wasallama ta hata samuratin sai annabi rahama alaihi salatu wasalamu shi ka sai ya zanna wato inda ya sauka sai ya gincira a ƙarƙashin wani icce na samura samura ana ce mai samura wato shi ko wani icce na wanda yake ya itacen idahu girma wato shi ma nau'i na na idahu din fa'allaka biha saifahu sai annabi ya rataye takobi ne ga wannan icce na samura ya kwanta ƙarƙashi ne wani na da mata mu ko mun kai kwana ko mu in ji shi jabir shi na ba labari ya ce su ma suka yi kwana suka samu inuwoyi suka shiga su kwanta bayan sun yi kwana sai ɗaya wani kahari sai ya laɓaɓo ya iske annabi sallallahu alaihi wasallama ƙarƙashin ice na samura ya yi kwana takobi na yana rataye ga iccen sai ya laɓaɓa sai ya ɗauke takobi shi na ɗauka takobin ga ya zage shi don da tahowa ta ɓota ta ɗaya riƙe zage ya zage takobi sai annabi rahama alaihi salatu sai farko sai ya ce yau ka ta ƙare kashe ka zai in kuma kana da wani mai kare ka da yau to shi kare ka sai annabin rama alaihi salatu wassalamu ya ce akwai mai kariya shine allah maɗaukin sarki wanda ba a bauta wani da shi shi nan takobin gana ga hannu ne kamar an sa an buge sai takobi ya fi ya hwaɗi ya tumaye sai ya hwaɗi gaba ga manzo allah sai manzo allah ya ɗuga ɗuga sai ya ce to gashi ni allah ya kare ni kai akwai mai kare ka sai ya ce to ai kai babban mutum hake kuma an san rangwame gare ka no allah kai mai rangwame eh to shi na shi jabiru sai ya ce fa'iza rasulullahi sallallahu alaihi ya da'una bayan sun kare haka sai manzo Allah ya kire su ya ce su taho sai suka taho wa iza inda hu a arabiyo sai ga wani balarabin kauye ya taho a wurin sa fa sai ya ce inna haza wanga mutum da hun gani tsaye ikhtarata alayya safi ya labako ya zuwa gemin takobi na wa ana na'imu ina kwana fastai kastu sai ni falka wa huwa fi yadihi sultan shina takobi na cikin hannu ne zage kala sai ya ce mini man yamna uka minni wa zai kare ka da gare ni kultu allah sai na ce mai allah so uku ne ina ce mai allah ka kare ni ya hada mai haka so uku in ce mai allah ka kare ni wala mai aqihu bai mai uku ba koyi bojil sai ya zanna mutafaqun alaihi wannan kaga yana nuna mana cewa matsayin dai mutum ya dogara ga Allah to Allah maɗaukin sarki shi an mai kare shi matsayin ka dogara ga Allah dogara ta yaƙinu ba dogara ta baki ba ta yaƙini ga zuciya wadda ba ta da shakku to Allah shi na kare ka zai sami mahita shi zan wannan abin da haka tsoro shi same ka bai same ka ba ko kuma shi same ka zan shi an rahama gari ka wa fi riwayatin kala jabirun ga wata ruwaya sai jabir ya ce kunna ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam za ta riqa'in mun kasance tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani wuri da aka ce ma zatun riqa'i fa idza ataina ala shajaratin zalilatin tarakana halin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai mun ka tai ga wata itanya mai yawan inuwa sai mun ka ce to kai manzo Allah mun bar ma ga inuwa ka kwanta gari ta tun ta haiku wace faja a rajulun mil mushriki ne sai wani mutum ya taho daga cikin mushrikai wa saifu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala shajarati kobe manzo Allah shi na yi ga iccen samura fa ka tare dahu sai ɗaya zage shi fa qala sai yace ta ni yanzu kan dole ka ji tsorona ka ji tsorona ko dole walla ka tsorona yau yanzu ga qala la ce ban ji tsoro ka qala sai yace mai yamna uka mai liwa ke kare ka da gare ni qala Allah sai yace Allah ka kare shi kuma Allah sai ya kare shi kamar yadda ya gabata a sama wa fi riwayati Abi bakarin al-Isma'ili fi sahihi a cikin littafinsa ingantaccen littafin da nasa kala cewa yayi shi wannan mushrikin man yamna uka min niwa zai kare ka da gare ni kala Allah ya ce Allah kala fasa kada saifu bi yadi sai ita biya tuma ga hannu ya fadi fa a sallallahu alaihi wasallam a saifu sai manzo Allah ya dauki takobi ya riki ana kabe shi sai ya fadi gaba ga manzo Allah sai ya ɗauka faƙala sai manzo Allah ya ce mai yau na uka mini to kai kana da mai kare ka gare ni faƙala sai ya ce kun da akizin kai ka zan mahi alheri masu kama mutum ai na san kaka min da Allah kai mai rangwami to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai yawa addinin musulunci aiki wurin nan don haka kowace ka samu galaba to ka tabbatar da addinin ka ya ci gaba koda kaɗan faƙala sai manzo Allah ya ce to a tashhadu Allah ilaha illallah ka yadda ba abin bauta da gaskiya sai Allah gani ni ce shi ka kare ne kare ni wa ani rasulullah ka yadda ni ma'aikin Allah nake ka yadda ƙala sai ya ce la ya ce to gaskiya kalmar gaba ya ta ko ba gaskiya Allah ba ban yi ma ƙarya ban ya haɗin kalmar ga don ni abin kunya na gare ni walakin ya ce amma dai bari in faɗa ma wata magana in kana da ita walakin ni sai dai ni in ji shi wannan mushrikin wa wa duka ina ma alƙawali wanda ban walwalewa ya yi rantsuwa da irin abin su ya ce Allah uƙata laka wallai bai a duniya ga tashi wallai in dai kai za a yaƙi wallai ban zo yaƙi nan in dai kai manzo Allah za a yaƙi ba ni matsayina na mutum wanda ba musulmi ba to ko gayyace ni ga yakin ka ban zuwa ka sani eh o shi alƙawalin da ya ce wallahi ban yakin ka wala a kuna ma a ƙaumin hukatun laka kuma duk mutanen da sai yakin ka suka ko zama da su ban yi ni eh, eh, ina tuɓe musu don ka in ba su goyon baya balle in ba da shawara a yaƙe ka bayi yi kaga dai an dai kamai ko eh fakar la sabila sai annabi ya ce to tunda ka dauki wanga alƙawli ta yaka sai ya kyale shi ta yi fa ata hu sai ya taimaka mutane ne fa qala sai ya ce ji itukum min inda khairin nasi ya ce dawo ga da kun ga yi na dawo na daga wanda ya kowa duniya nan cikin duniya ga duk wani bil adamu ya hi shi ya hi shi ganin tausayi da alkhairi kun ji kun ji abin da mun kai kuma gashi ya dauki takobin ga kuma bai sanar ba ya kuma ba su labari to ƙaunuhu ta shi jamiru can inda ya ce kafala ya dawo ko ai raja ya dawo wal idahu abinda aka ce ma ice idahu a shajarun ladhi lahu shaukun duk icen da adda kaya wa samura ita ko abinda aka ce ma samura wadda take ta girma daga idahu bi fatah sini wa dhammil mimi ko a shajaratu min dalhi wata itanya ta wadda take sansamin ta sai kamar sansamin zogala ita ku wahiyar izamu ta girma min shijin idaha daga ice na idahu ce wadda ya ikhtar da ya zage a sai ta kobin nan ai sallahu ya zage shi wa huwa fi yadi yana cikin hannu sultan zage ai masarulan bai da takobi wa huwa fatahu dwadi wai swadi wa dhammiha ana karantawa da fataha ta sodi a ce sultan ko damuha a ce sultan a sadisu hadisi na bakwai an umar radiyallahu anhu an karbo daga umar allah ƙara mai da ƙala ya ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya ƙul na ji manzon rahama alaihi salatu wasalamu yana cewa lau annakum tatawakkaluna ala allahi haqqa tawakkulihi da a ce kuna dogara ga allah matuƙar dogara ta haƙiƙani wadda babu shakku akwai yaƙinu a cikinta kun dogara ga allah dogara wadda ada yaƙini ba haɗi ɗaya ga baki ba la razaqakum kama yarzuqu tsaye da wallahi Allah yana azata ku kamar da azata tsuntsaye ne Allah zai azartar da ku kamar yadda ka azartar da tsuntsaye tsuntsu bai noma bai tara abinci shi aje bai cewa ku mai suhuri ne ku aje mini tagadu tana wayo gari khimasan da ciki dankwari da yunwa wata ruhu sai ta yi marace bidanan da ciki dam rawahu tirmizi turmizi ya rawaito hadisin wa qala hadisu hasan yace hadisi na wanda a kyakkyawa ma'anahu ya ce ma'ana hadisin ga inji malam imamu nawawi ta zahabu tana tahiya a walan nahari harkon yini khimasan da dan kwararren ciki ay dhaminatal buduni da ciki dan kwararre mil ju'i dun yunwa watar ji'u ta dawo akiran nahari karshen yini bidanan da ciki dam ay mumtali atal buduni tana cike da cikin ta sai ku ga abincin ku yana tahowa da sauki wa Allah wasta qamu ala tariqatil azqanahu ma'an gadaka saboda mi an kace ce ma'an Allah zai azata inda sun dogara ga sun tsaya bisa ga hanyar da Allah ya tsashe su umarni da hani ba su toliya ga addini ba su tawili su karkace ma aya ko hadisi ba su bin son rai inda mutane sun tsaya ga wurin nan Allah ya ce la'asqainahu ina sha da su ma an ruwa ga daka masu ya me yasa an ka ce ma saboda duk arzikin duniya ruwa a muhari dai wani na iya cewa to ai yanzu akwai kasashen da ba sai su yi ba to ai fetur ruwa na misali ko a asabi'u na bakwai an abi amarata albarra'i bin azib radiyallahu anhuma qala qala rasul salama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya fulano kai wanga mutum cewa da wani sahabi daga cikin sahabai ne ya ce kaiwa ne ya ambaci suna nai da za a waita ila firashika in ka tai ka taru zuwa ga shahida ka za ka kwantawa kajiya faƙul ka ce Allahumma aslamtu nafsi ilaika Allah na miƙa waya na zuwa gare ka duk musulunci na Allah kai ɗaya ne kawo banwa kowa ban yi don a bani ko dirhami wa waje hi ilaika Allah na huskantar da huskata zuwa gare ka ban karkace karkace ga shari'a ka wa fawwaftu amri ilaika kuma duk al'amari na na fawwala shi gare ka na mai shi zuwa gare ka walja'atu na labar da zahari baya na ilaika zuwa gare ka wato ka kare ni ragabatan ina son ladaka Allah ina ka bani aljanna kai min rahama in samu jin ka wa rahabatan ina mai tsoro Allah kar kai min azaba Allah ka rangwanta min ko ilaika zuwa gare ka la malja Allah babu wata malaba inda mutum zai sheka da gare ka ta hilabe yace ya tsire mu Allah wala ja babu matsira inda mutum zai nahace ya tsire daga Allah bai mai azaba min ka wai gudu da gare ka ko ya tsira da gare ka a'a babu malaba illa ilaika sai dai mutum hito daga wani wuri hito hilabe zuwa gare ka Allah mu laɓe zuwa gare ka Allah ka laɓar da mu zuwa gare ka amantu ka ce na yi imani bi kitabikan lazi an zalta da littafin ka Alƙur'ani wanda ka saukar ko ba annabi ya ce addibu auladakum ba ku koya ma diyan ku tarbiya ala salasi khisalin bisa ga dabi'u guda uku hubbi ku annuna musu wa annabi annabi kazana Allah ya keɓantar da shi da hasa'isu irin kaza Allah ya bashi kaza Allah ya bashi kaza Allah ya kiyaye da kaza ba Allah na ba annabi na aiko shi an kai ga matsayi ne ga matsayi ne ba addini sai da shi sahabbai ne ga muhimmancin su tabi'ai ne ga muhimmancin su tabi'i tabi'i ne ga muhimmancin su duk wanda ya bi haya irin tasu hina ta da su a nuna har zuwa ƙarshe ko wa qira'atul qur'ani a koya musu karatun qur'ani a tabbatar da cewa babu wani littafi wanda zaka bi duniya in ba qur'ani ba hadisi bayyana bayanin muradin qur'ani ya shiga littafin fiqihu ana istinbadin qur'ani da hadisi na aka hujja ba a faɗin magana laƙar ɗaya a ce a wani ya ce ko ni na ce a'a sai an ɗebo daga ƙur'ani ko hadisi ko wa hubbi ahli da su mutanen gida ne kada a kyale su su ce su laɓe ga mutanen wani gida su ce su suka so ba su mutanen wani gida su ne musu na kasa a koya musu cewa duk ahli baiti gaba ɗaya mutanen kirki na kuma mutane na waɗanda Allah ya ba daraja wani biyu kan kallazi arsalta da kuma annabin ka wanda ka aiko nan malamai sun ka ce a fahimtar da mutane nan ka ce wani biyu kan kallazi arsalta ya haika ce wani suli kallazi arsalta ka san dai wani suli kallazi arsalta a manzon ka wanda ka aiko ko to ka ce wani biyu kan kallazi arsalta annabin ka wanda ka aiko ya haika ce rasuli sun ka ce don mi don rasulun ana samun mala'iki rasulu mala'iki na iya zama rasulu ko Allah yana iya aiko iska Allah yana iya aiko mala'iki bisa ga iko nai shi tahi amma ba a samun nabiyu sai cikin dan adam saboda haka shi annabi sallama shi yasa sai Allah ya ce kul inna ma ana basharun ka kace ni mutum nike dan adam wanda yake cikin tsatson adam ya hito kamar yadda ka hito cikin tsatson adam alaihi haka ni ma annabi cikin hito amma yuha ilayya ana wahayi zuwa gare ni Allah ya hita shi da annabta da manzanci to ba a samun annabi manzo sai cikin bani adam cikin yan adam don haka in ka ce annabi ba mutum na ba ka ce manzo na amma ka kaita annabta ta yi don a kula akwai haɗari wa da duk kacce annabi ba mutum na ba ka ɗebe mai annabta don ba a samun annabi sai cikin mutane to ba mutum na ba ba annabi na ba kenan ko mala'iki manzo na amma ba annabi na ba yuha ilayya ana wahayi zuwa gare ni don ni annabi nake wanda ya cincinta a mai manzanci an bani annabta an bani manzanci don ni da adam a kula wurin nan in ka ce annabi ba mutum na ba ka ce manzo na amma ba annabi ba don ba a annabi sai cikin mutane in kuma akwai wanda ya ce ana annabi ba cikin mutane ba kowaye shi ni hubancewa ilimi na kai amma ya toye guda ne kuma wallahi yana da inda gaskiya na hudi eh kuma shi annabi sallallahu alaihi wasallam magana haka faɗa ma mai fasaha mai shika wa nabiyyikal lazi arsalta da annabin ka wanda ka aiko a adun ka ce wa rasulika allazi arsalta ba sabo na kai ba amma cewa wa nabiyika allazi arsalta ka hiba anai matsayi ne don shi dan adam na wanda ya cincinci annabta manzo na wanda ya cincinci manzanci kamar yadda Allah ka aiko mala'iku zuwa gare shi amma ya cire mala'ikin nan don shi eh, mala'ikin nan manzo na amma ba anai ba don shi ba minal bashari kul inna ma ana basharun mislukum kace ni eh, eh, basharun mutun niki mislukum irin ku ya adam irin ku niki amma yuha ilai Allah ya bambanta ni da ku ya bani annabta ya bani manzanci kuma wa kasani bi kasa isa Allah ya keɓance da wasu keɓance keɓance hususiya waɗanda ba ku da Allah ya ƙara salati ga annabi fa in naka cewa kai in mutta in kai addu'a ga Allah ya ma cikawa cikin ka ko da an ka ta an ka waye gari an ka ji ga ka mutu me lalle take daga wannan daren mita ka mutu Allah fiɗe ta bisa ga imani da annabi da kuma Alƙur'ani da Allah gaba ɗai ka shiga aljanna ɗin gurgu waye azbata in Allah bai kashe ka ba kawai gari azbata kai ranka kawai gari kuma heye mutum mutum mai alkhairi wanda Allah ya da shi muttafaqu alaihi an dace ga wannan hadisi saboda haka ana son kowanne mutum ya kwanci shi irin waga addu'a shi kwanta kamar yadda annabi ya yi horo dama abin da aka ce maso annabi biyar abin ka haɗi abin da ya haɗi ka tsaya nan ka aikata abin da ya aikata ka tsaya nan abin da ya tabbatar ka tabbatar da shi ko haɗa manzo Allah hadisi ne aiki dai hadisi ne taqariruhu alƙauli awul amali hadisi ne wa fi ya fi sahihaini ya zo a cikin ruwa a cikin sahihaini wato sahih bukhari musulmi al-bara'i qala rasulullahi sallallahu kala eh, ya ce kala li rasulun salama alaihi manzo Allah ya ce mi yi ta matsarin aka in ka tai wurin ka fata wadda aka yi arwala wudu aka li salati irin arwala da aka yi ta sallah ka wanke hannu ka kurkure baki ka sha ruwa ka wanke huska ka sha ka wanke hannuwa ka wanke kahu sun maldaji sannan ka kwanta ala shiqikal aymani ko bisa ga bangaren ka na dama duk mutum ana so in zai kwanci shi kwanta bangaren dama ko da ka yi kwana Allah ya sa ka birkice ka koma ran ko ka koma kaza a'a ka dai kwanta ga dama wannan kuma hali na na kwana shi yasa annabi rahama alaihi salatu wasallam ya ce in ɗayan ku yi kwana sai ya ta waye ya ta haida kwana shi wanke hannu ya so uku me a hikima duk bai san inda hannu ya kwana ba shedan na iya kawo wata guba wanda za ta cuta ma halin ga hannu sai wani kahir ya ce ah, ya ce ni ka wallahi sai inda hannu ya kwallo bisa gado ka aje ko bisa bilu ko da ya tare da su hannu ya shige cikin dubura ta yi eh. bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kai alwala in kana iya sallah sai ka yi kuma ka yi din dai ka samu nafilar da ka yi ka kwanta sai ka yi addu'a irin waga da sauran addu'o'i wa kulka ce wa zakara na hawa hutu ya ambaci hadisi irin wangar da karanta sama cewa me eh allahumma aslamtu nafsi ilayka wa wajhatu wajhi ilayka wa fawatu amri ilayka walja'atu zahri ilayka ragabatan wa rahabatan ilayka la malja wa la manja minka illa ilayka amantu bi kitabika allazi anzalta wa bi nabiyyika allazi arsalta ka hodi wa ga addu'a sun makala sai ya ce waje alhunna ka sanya kalmomin gada ne faɗa ma kai da mata ƙulu ƙarshen duk abin za ka faɗa duk wata addu'a za ka yi bayan kaya su subhanallah 33 walhamdulillah 33 Allahu akbar 33 duk addu'a da haka sun kai ta neman alkhairi ta neman komi ka karanta Allahu la ilaha illa huwa da sauran sai ka to ƙarshe sai ka karanta ga addu'a sai kai kwancan ka asabinu hadisi ne ta kwa an abubakar siddiqi daga abubakar siddiqi inda abdullahi bin usman bin amir ko bin umar wa abuhu wa umuhu sahabatun radiyallahu anhum ko kala nazartu ila qadal mushrikin abakar sadiqu shina ba mutane labari yace lokacin da mun ka hijira da annabi da makka zuwa madina mun ka hada cikin kogo mushrikai sun ka bi su kashe mu da sun ka tai wurin nan wurin kogo sai sai bace sun ka ce to ga dai ya bace nan don haka na adadi a yi su ko an kai ta bida an kai ta bida an kai ta bida ga gun buɗe kuma ga su suna kallon su su su annabi suna ganin su amma Allah ya sa hijabi ya sha maka cika hare ba su ganin su wasu suna cewa eh, wani ice ya hito da saka gizo-gizo da kwankurciya to amma dai duka abinda an mahi dogara gare shi Allah maɗaukin sarki na kare su ba su ganin su kuma wanga kana iya da shi da yawa mutum ka tuha bidaka kana kallo ne ina kallon ka amma wallahi bai ka ba Allah ya sha makance idanu ne ga ganin ka kuma kai ka gane kuma kun gama haɗaɗu sai ya ce kuma wallahi kai ka bida to Allah na ya kare su Abubakar Siddiq daga kahare sun ka taho ga suna kallon su su su annabi suna ganin su amma su kahare ba su gane su saboda cikan mulki na Allah da kuma dogaro da sun kai gare shi Allah maɗaukin sarki ya kare su ya ce nazartu na ya dibi ila qadamil mushriki zuwa ga dugadugan mushrikai wa nahnu fil gari muna cikin kogo wahum ala ru'usina ga su bisa kan hawa ina kallon ƙahon su ga su bisa kan sai sun hawo su rega ko fa qultu sai ce ya rasulullahi ya manzo Allah wannan lokaci law anna adahu nazara ta hata kadamai inda a ce ɗayan su ya yi dibi da kyau ya tsaya ya kwankwanto na ƙasa ƙahon la'absar na aida hina ganin mu sai annabi ya ce haba abubakar bari faɗin wani magana ai bai yiwa su gare mu wallahi bai yiwa sai ya ce ma zannuka ya ababakarin na yi ni allahu salisu ma kai mina na kaga zato ga mutanen da guda biyu ni da kai amma allah maɗaukin sarki shi ana uku ɗin su kana ganin hina yiwa sai abubakar ya ce a ka gani abubakar asidiku kuma shi na nassin qur'ani ya hito da shi karara eh sani ya sinani ko isu kuma filgari kuma kamar yadda malamai suka mai bayani cewa abubakar shi ne babba daga cikin sahabbai umar shi biyu ga daraja a usmanu shi na uku aliyu shi na hudu haka take dole na kai imani da wannan bayani saboda hadisai na an ka biya da ayan qur'ani aka hitar da wannan maziya daraja a tsakanin su amma duka sahabban manzo Allah ga baki ɗaya duk adalai na kada a ce ma wai ga wani sahabi wanda ya rashin gaskiya ko ya yi kaza ai annabi ka wai sahabi kaza kaza ya ƙarya na sahabbai duk mutanen kirki ne kada ka yadda kamar yadda baka walakanci ga kowane annabi daga cikin annabawa baka walakanci daga kowane sahabi daga cikin sahabbai kulluhum udulun dukkan su adalai ne sahabbai mutanen kirki ne kuma Allah ya da su ya haɗu wurare daban-daban waɗanda ya yi kovarin gaba ɗaya Allah ya da su muhammadu rasulullah wallazi zina ma'ahu ashadda al-kufari ruhama ubainahu can in muka koma cikin wata taubati ya faɗa mana ce inda mun kai magana ya ce laqataba lahu minal al-muhajirin wal ansari zina na umar ihsan radiyallahu anhu ka gani ko can in muka koma cikin suratul tauba laqataba lahu al-muhajirin wal ansari wallazi na tabi'uhum fi wallazi na tabi'uhum eh? لقد تاب الله على المهاجرين والأنصار والذين تبعوا النبي والمهاجرين والأنصار والذين تبعوه بإحسان والذين تبعوه في ساعة الأسرة to duk gaba ɗaya in lura can bai'atul aqaba da sauransu da mutanen badaru in diba duk ayoyin da ka magana duk annabi yayi kobarin gaba ɗaya dukkan Allah ka yayi kobarin gaba ɗaya da su duk mutanen kirki na to wa isa da wani da yawa haka ji mutum in Allah bai ma hankali isashe ba sai tohi ma tawili misali wurin alwala sai wani ce Allah ya ce wamsa hubi rukusi ko sai wili sai ce ana shahon kawa to shin in nasi ya misali ka karanta qur'ani cewa ka yi adafi misali ka ce bin rukusi ko ka to ka ce wa arjuli ko ba ka ce ka yi adafi baka shawa to sai ga annabi ya to ya wanke kai ni a fasara wurin nan aikin da annabi ya shi a fasara wurin nan to wanda sai fasara da ka mutane duk ɗaya nake cewa duk wanda kawai wani abu an ka ce ga wanda annabi ya aikin nan haka akwai saka ta yi haka duk hal da mutane ka sa cikin duhu Allah ya cece mu a tashi na tara an umul mu'mini ne ummu salmata an karɓo daga o masu imani ummu salma kuma kun ga an ce ummu salmata ko wa masu imani mata mazu Allah ta ummu salma ko to don haka don matan manzo Allah sallallahu mutanen kirki ne kuma uwaye na ga mutane masu imani duk matan manzo Allah mutanen kirki ne ka a ce ma ai wance kaza ta kai wance ai kaza ta kai kada mutum shi ma wannan sa dabaruwa duka matan manzo Allah mutanen kirki na uwayenmu ne duk wanda adda imani uwayensa ne in ka soki guda mutum ya soki osa kai akwai imani wa ismu ha hindu sunanta hindu bintu abi umayyata huzaifata al-khazramiya ko radiyallahu anha Allah da ita ka gani kan annan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja min baiti manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance in ya fita daga gida kala yana cewa bismillah tawakkaltu ala allahi allahumma inni a'udhu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw uzlama aw ajhala aw yajhala alayya haka shi ka addu'a ga sai shi kai ma in za ka yi ta gidanka ya kamata ka ce bismillah tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwwata illa billah ka karanta ga addu'a kowa bai iya cuta ma ko mutum ya ce ma a ne ma sihiri ƙarya shi kai shi ma ka ce in eh, yana iya hira ta yi kasa ma o oh, ai sihiri yana kama yana kama kaza ai ko manzo Allah in eh, wani ma sai ka ce ai ko manzo Allah wasiri to in mutum ya faɗi haka nan ma ya kusa hita addinin musulunci ma in mutum ya ce ai ko manzo Allah wasiri wannan magana ba ta da kyau ba ai wannan abin ya abku ne don mi lokacin manzo Allah ba a bashi kariya ba aka bashi kariya aka bashi addu'o'i ya ce mu mutane ga su in kuka karanta da sahi zuwa hamar ce kowa bai muku komi in kuka karanta da marci zuwa dare zuwa sahi kowa bai muku komi kuma haka take to kuma wani ka dawa ya ce a ah, yanzu ana bashi riba manzo Allah ya baka magani to shira ta yi mutane shi na iyawa za ka raja min baiti ya ta daga gida ne kalan ya ce bismillah da suna Allah na hita kun san duk abin za ka yi na alkhairi in baka ce bismillah ba mai kakka albarka gare amma kuma akwai inda ba a cewa bismillah yanzu mutum na to da ce sai ce bismillah kaga ya haramun wa ko bai ba eh ko ya to ya dahu motsa ne babu laluwa babu komai sai bismillah ya dora ci kaga bai daidai ba a aji abu gire ne bismillah ana karanta ta ga aiki kullum amurin jibalin zidane an ka ce yi don haka ka ce ka samu haramomin mutane yi ta ci kana cewa bismillah ya kai banna ta haka wallah abinda an na kirki ce aka yi bismillah bismillah Allah da sunan ka zan hita tawakkaltu ala Allah na dogara ga Allah Allahumma inni a'udhu bika Allah ina neman tsarin ka ka kare ni an azulla kada in bace in sumbule ga barin al'amura waɗanda annaka an uzalla ko a yi mesar kulle a yi mesar dabaru a yi wala wala in saki al'amura in bi maganar wasu mutane an uzalla ko in taladiya an uzalla ko a sani in taladiya ka san da yawa kaka hita wani tohi ma wani tawili kana musulmin ka ta ka darji an uzalla ko in zalunci an uzalla ko a zalunce ni an ajahila ko in aikin jahilci an jahila alayya ko a aikin jahilci na jahalu Allah ka yi mai tsari da waɗanda abubuwa Allah shi tsare mu hadisu sahihu hadisi na mai kyau rawahu abu dawud abu dawud ya rawaito shi wa tirmidhi tirmidhi wa gairuhu ma da wani su bi asani da bi asani da ko bi asani da eh bi asani da amma bi asani da sahihatin ko da da wato sanadi waɗanda suke masu kyau kala tirmidhi sai tirmidhi ya ce hadisun hasanu hadisi na kyakkyawa sahihu ingantacce wa haza lafzu abi dawud amma kuma wanga lafazi na wanda yake abu dawud ya tona shi a cikin littafinsa ko al'ashiru na goma an anas anu kala kala su sallallahu alaihi Allah ya ce man kala wanda ya ce ya ani abinda shi ka nuhi za ka rage min baiti eh hita daga gida ne bismillah da sunan Allah tawakkaltu ala Allah na dogara ga Allah wala haula wala quwwata illa billah babu wata dabara gare ni babu wani kari gare ni sai ga Allah shi adda kari shi adda dabara yuqalu lahu ana ce mai hudita Allah ko ya shirye shi ka ko kuma Allah ya shirye shi ka wa ku fita an ishe ka ko kuma Allah shi isa ma ko an isa maka wa kita an tsare ka ko wata na ha'anu shi ɗan in shi ya ganai sai shi ta gudu ce a la ku kiyaye shi wala bala ina ya duku shi gare shi amma ko duk yanzu in ka ga mutum da bindiga mi da ka cewa bala'i amma shi gare ainihin ima ta bindiga nan <laughs> kana ji ko sai shi ya daga mai dama da shi da ka shi yasa aka so in za kana hatsari sai ka ce bismillah allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'isi ko tutu ko ya shiga maki wayi lokacin duk shi shedan aljani ya gane ka tahi zamani ɗaya kai jira ɗaya kai ka dugun nahi ma'aibu da kai addu'a nan sai sai shi kargudu shi tashi dai hiniya ka kore eh kana ji ko fa ya qulu ya ani a shaytanu a shaytan sai dai sai wani shedan in ya ga wani shedan ya kusa gare ka kai ba baka iya wannan ta mutu ne in ji shaidan sai ce ma shaidan dan uwa ne ka gane ya'ani a shaidan shaidan guda sai ya ce a shaidan aka daga shaidan dan uwa ne kai falaka bi rajulin qarhudiya kai kai ina kai ina ina ka iya huskanta mutumin da wani an ka shirya suwa wa kufi an ka isa wa wuki an ka tsare shi kai ina haka iya shi kai masa kasan da kai shi mai hada wa an anas radiyallahu anhu qala kana akhwani ala ahadin nabi sallallahu alaihi wasallam an samu yan uwa guda biyu mutane guda biyu abokai yan uwa lokacin manzo Allah wa kana ahaduhuma ya atin nabi sallallahu alaihi wasallam shi guda ya kasance yana tawa wurin manzo Allah ya zanna shi na sauraren addini ne da abubuwa ne na duniya wal ah, akaru ya tarifu shi ko guda yana zuwa yana kasuwanci ne ko to kaga in ya bido an ka to an ka dafa a duk za su yi ko da wanga da ta wurin manzo Allah da wanga da ta aduci duk za a yi fashe kalmota rifu a kawo sai ɗaya ɗan kasuwa ga sai ce to kai bai yiwa kullum ni ɗaya ka zuwa mai kai kana zuwa ɗaya kana zaman ka don haka ina kai ƙara ka sai kai ƙara ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce mai to kai ai la Allah ka turzaku bihi kila ma arzikin da haka samu ai saboda shi ne aka azita ka rawahu tirmidhi bi isnadin sahihin ala shart muslim bisa ga shar'i na muslimu ya tarifu yana kasuwanci ya katasibu yana neman na kai wa ya tasabbabu yana neman sababi dalili abubuwan samu ba gano ma kana yi kana shika ai dalili haka bai dushe zanga kuka samu tsaba Allah abin da muka hudu dai Allah ka ba mu lada da muka kuskure Allah shi ya yahe muna Allah shi biya muna bukatun mu ga baki daya shi kare mu daga sharri dukkan sa Allah shi ba mu alkhairi dukkan sa Allah ya taimaki musulmi duk inda suke alhamdulillah allazi bina imati tatimmu salihatu الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام Allah muna roƙonka wannan haɗuwar mu Allah ƙara mata albarka abin da aka karantar da mu shi Allah ka fahimtar da mu shi ba mu ikon aiki da shi wannan haɗuwar ta zama sanadin tsira gare mu da har da iyayen mu baki ɗaya Allah ka ɗaya mu Allah ka mana lahiya ya ba mu zama lahiya ba mu gama lahiya mai karanta da wannan littafi Allah ya saka mashi da alkhairi Allah ya kara mashi basira da hazaɗa ka karantar da mu bisa ga sawaba rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanata wa qina azaban nar lam ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azab al akhirah ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين